Mai sauraro mu da warhaka kamin Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. Shirin a wannan makon zai duba ne kan gasar bikin wasanni ta ƙasa da ake gudanarwa a Najeriya. Kamar yadda aka ji a shimfiɗar shirin dai, Shirin zai duba ne kan yadda ake ci gaba da gudanar da bikin wasanni na ƙasa a garin Abekuta na jihar Ogun wanda aka faro a ranar sha shida amma kuma a hukumance aka buɗe gasar a ranar sha takwas ga wannan wata da muke ciki. Wannan ne dai karo na 22 da ake gudanar da wannan gagarumin bikin wasanni wanda ya samu halartar 'yan wasa sama da dubu goma da suka fito daga jihohi 36 da kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Shehu Abdullahi, shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni ta jihar Kaduna, wanda ke halarta wannan gasa ya mana tsokaci kan yadda take gudana. To gasar motsa jiki ta ƙasa da ke gudana a can garin Abeokuta ta jihar Ogun kusan zamu ce bai bambanta da sauran na baya ba musamman ma na baya bayan nan da aka yi a can garin Asaba ta jihar Delta sai dai abin da ba za a rasa ba. To abin da ba za a rasa ba shine ya zo yanzu dai akwai abin da aka sanya a wannan gasar ba a sanya a baya ba da yake hukumar wasanni ta ƙasa wato National Sport Commission ta kirkiro da wani abu wanda aka ce waɗanda suka yi a gasar matasa wanda ta gudana a can baya an ɗebo yara waɗanda suke da hazaƙa an sa su a cikin waɗannan manyan wanda suna nan suna fafatawa a misali a ƙwallon ƙafa ma yanzu 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai sun buga wasannin su har sun kai matakin dab da na ƙarshe inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ogun ta fidda su da ci biyu da ɗaya to kaga wancan a baya ba riga an yi irin shi ba a da sai wannan karan to sai dai abin da ba za a rasa ba na korafi inda aka aje 'yan wasa wato masaukin su kenan dan wasa yana da wasa a abekuta ko kuma kungiya tana da wasa a can garin abekuta wato moshut abiola arena wato tafiya ne na kusan awa ɗaya da rabi wanda da yawa daga cikin jami'ai da 'yan wasa suna korafe-korafe game da yadda za a yi tattaki daga nan zuwa wannan wajen wasa ko kuma alake kusan awa biyu ne kafin a je wajen to wani dan wasa ne zai ce zai je kuma hankalin shi a kwance wasa da sauki bayan wannan kuma idan ba a hankali ba akwai rashawa da cin hanci abin da nake nufi a nan shine waɗansu jihohi 'yan wasan su alkawarin miliyan biyu wasu kuma miliyan biyu da rabi musamman ma kamar masu masaukin baki suka ce idan ɗan wasa ya samo musu zinare yana da miliyan biyu da rabi idan ya sami azurfa yana da miliyan biyu idan kuma tagulla yana da miliyan ɗaya da rabi kuma abin da shi dan wasan ya samu shine mai horas da shi shi ma zai samu to kaga irin wannan komai na iya faruwa a game da rashawa da cin hanci domin a gani an gyara sakamako gama mun ga waɗansu suna korafe korafe har aka tsaye da wasa na tsawon lokaci suna cewa ba sai da ba an canza musu sakamako amma in ban wannan akwai ruwa akwai wuta akwai komai da ka san dan wasa yana buƙata. an tanaji motoci waɗanda za su dinga jigilan 'yan wasa suna kai su suna dawa da su ɗaya daga cikin kuma wani abin da muka ƙara ganowa shine so da yawa za a ce wasannin ku misali gobe ne daga baya sai a kira jami'an ku a ce a'a an canza yanzu ne kuke da wasa a ba zan manta ba jihar kaduna tana da wasan kusa da na ƙarshe aka ce ranar asabar za a buga wani wasa kawai sai aka ce a'a sun tafi atisaye wato training kawai sai aka ce a su zo su wuce kawai suna da wasa a daidai wannan lokaci maimakon washe gari za su buga to wannan dai sun je kuma sun samu nasara amma inda ba don haka ba akwai matsala sosai ga irin abubuwan da ke kasancewa. Ganin cewa irin wannan gasa ce ake zakulo 'yan wasa da ke wakiltar Najeriya a matakai daban-daban hakan ya sanya shirin duniyar wasanni ya ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda suke halartar wannan gasa ga kuma abin da suke cewa. Suna Abdulrazak Adamu ana kina da Anjeru yana garin Gombe State to alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillah ga muna a garin ogun state mun zo national sport festival wala ina ganin a festival din da ake gaskiya zai wuya a ce a taba irin festival din nan sakamakon komai ya zamanta intact gurin kwana normal ga ruwa ga wuta sannan ga abinci mai kyau gaskiya tsakanin da Allah sannan talent din da muke faruwa da shi guda ɗaya ne kawai a festival nan wanda su masu sayar mana da kaya gaskiya suna tsawwala mana da wasu abubuwa sun mayar mun kwaso kuɗin state ɗinmu ne gaba ɗaya mun zo da shi a abun taba an taba ne ba lalle lalle ka ci riba da yawa kan mutum ba shine kawai talent din wanda suna mana tsaren kaya amma komai da komai wurin wasanni mun yi offering ceremony lafiya eh, sannan wajen wasanni wajen filayen guje-guje tsalle-tsalle basketball volleyball handball eh, table tennis eh, lawn tennis duka everything komai ana yin wasa lafiya lafiya babu faɗa. babu cece ku a wannan wasan. Ni ne mai suna Maureen Bios Ayuba daga Gombe State. Wasan nan dai eh, ya yi kyau da ba laifi. Maurin eh, abincin da ake ba mu dai ba laifi. Wurin kwana ma haka ba laifi. Shugabannin ma suna kokari dai ba su wani laifi haka nan. Transport ma ya yi kyau. Everything ya yi kyau. Wasanni dai ba laifi dai don kowa ma yana eh, yakacin kokari shi hakan nan. duk da cewa an yaba wa hukumomi wajen shirya wannan gasa na irin tsarin da aka samar amma sai dai kuma hassan buba daraktan wasanni na ma'aikatar kula da wasanni ta jihar kaduna ya ce har yanzu fa akwai inda ya kamata ya ƙara gyarawa da farko na gode ma allah subhanahu ta'ala, da ya kama wurin wannan gasa na kasa da ake gudanar da shi a garin abeokuta wanda gasa ne mai ƙayatarwa su mahukuntan sun yi iya nasu ƙoƙarin don abin ya ƙayatar alhamdulillah sun yi amma still ka san komai yana son canji ko yana son gyara da farko tsarin wasannin ya yi yadda ya kamata amma irin wasannin yana da tazara tsakanin shi da 'yan wasa inda suke zama da kuma za ga cewa wani lokaci da 'yan wasa kafin ya kai filin wasa idan wasa karfe takwas kai ma ka sani ka tashi karfe shida kafin ka shirya kai abinci kama hanya sai ka lalace matsa na farko kenan na biyu kuma akwai wasu wasanni wanda yake kamar an saida su ne za ga su masu hukunci akan wasannin suna da dan wani dan son zuciya faɗa amma dai alhamdulillah wasa yayi sai dai muna fatan masu gabatarwa nan gaba dan ƙara azama saboda a dan samu inganci because da farko dai haga nisan shi tsakanin shi da inda mutane suke gaskiya ɗaya daga cikin abin da ke wani because akwai gajiya yaro zai wasa karfe tara yi tafiyan awa ɗaya da rabi ko awa biyu yanzu ka duba kamar yan hoki suna can wani gari ga hanya ba kyau ga nisa kaga akwai damuwa amma alhamdulillah wasa dai sun yi kokari daga tsarin abincinsu wurin zama kai duka hatta motocin sai dai kawai kasan dan najeriya lokaci a hankali za ga wani zai ga kai ko dan ba na shi bane kana so ka kai ka wuri sai dan gwada ma kamar shi ba wani nawa ba ko kuma akwai matsala amma dai kam with time a hankali a hankali za mu samu canji har mu kai inda muke bukata to ko akwai wani sauyi da aka samu a wannan gasa ta bana da ta ɗarawa sauran na baya abba ibrahim ɗan jarida ne kuma yana ɗaya daga cikin tawagar 'yan wasan da suka wakilci jihar Kaduna a wannan gasa ga abin da yake cewa. Idan aka kwatanta abin da ya faru a wancan wasannin da ya gabata na ƙasa baki ɗaya wanda aka yi su a Asaba ta jihar Delta to gaskiya wannan ya mishi fintinkau nesa ba kusa ba gurin tsare-tsare da kuma masauki ma na baki tun daga nan ma za ka gane cewa akwai bambanci a bayyana yake. Wannan wasa shine na hudu da na halatta a matsayin dan wasa nake zuwa ɗan jarida wanda ke ni dan jarida ne to amma na je wasan da aka yi a fatakwal jihar rivers na je na lagos kuma na je delta na asabak sannan kuma gani a nan abekuta na jihar ogun to gaskiya wanda ma zan iya cewa dan kusa kama da na wannan jihar ogun din da aka yi shine na jihar lagos wanda aka yi wasu shekaru da dama da suka wuce sun kai shekara goma sha wani abu a wancan delta lokacin za ga an je a mu ne a sansani na yan ma hidima kasa wato nyc camp sai ka je ka ɗebo ruwa ma kafin ka je kai wanka da wasu abubuwa haka bayin za ga ba tsari ba komai to a wannan jikon jihar ogun ta sauke dukkan 'yan wasanni da jami'ansu a wannan babban jami'ar ne ta babcock university bugu da ƙari shanin abinci kuma za ga cewa an tanadi abinci na kowane jiha za ga cewa ana kawo musu abincinsu ana rabawa sannan kuma zuwa wuraren da ake fafata wasannin daban-daban akwai motoci da aka tanada wanda za su kai ka su dawo da kai haka ma akwai tsari da aka yi na asibiti ma wanda ba shi lafiya ni dinnan da nake zancen nan na iso garin na da lafiya ma da malaria ke damuna aka min allurai na sannan suka bin magunguna haka da sauransu Allah ciki kwasa da ya sa na samu sauki da sauransu nan to amma an ka duba kuma sha'anin wasannin ma baki ɗaya za ka komi na gudana kamar yadda aka tsara su ba wani cikas ba wani tarnaki ba wani matsala ba wata matsala eh, gaskiya kan wasan ya yi tsarin ya yi wannan wasa na kasa gaskiya jin da ke da ya halatta ne ma ta dai babban bai hankali da ake cewa ban ga wanda da ya wuce wani jihar Ogun na ba gaskiyar lamari kenan a dai ranar Juma'a mai zuwa talatin ga wannan wata na Mayu da muke ciki ne za a kammala gasar bikin wasanni ta ƙasa ta Najeriya kuma kawo yanzu jihar Delta ce tafi yawan lashe kyautuka inda take da lambar zinari 52 da azurfa 23 sai kuma tagulla 47. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin, a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.